Mille muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran a wannan shiri wanda shine zango na uku a wannan rana da fatan auna lafiya ni ne mustapha adam zan kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa sa to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda allah su ne labarun duniya da su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokon san muna ɗauke da shirin afirka a yau sannan sai shirin kuna muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kwace kudaden gwamnatin falastino ta raba wa iyalan yahudawa sojojin sudan sun zargi rundunar rsf da kai hari a kan cibiyar farin hula ƙungiyar ƙwallon raga ta mata ta iran ta ci kofin asiya to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarun. haramtaccen ƙasar isra'ila ta kwace kuɗin gwamnatin kwada-kwada falasɗinu dala miliyan bakwai da rabi ta raba wasu iyalan yahudawa 41 jaridar ma'arif ta haramtaccen ƙasar isra'ila ta buga labarin da yake cewa gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila ta kwace kuɗaɗen gwamnatin kwada-kwada falasɗinu da sun kai dala miliyan bakwai da ɗigo hamsin da hudu ta raba wasu iyalan yahudawa 41 da suka riya cewa hare-haren falasinawa sun yi sanadiyar kashe musu 'ya'ya da dangi jaridar ta kuma kara da cewa an raba wa iyalan yahudawan kuɗin da sun kai shakil miliyan 25 wanda shine kwatankwacin dala miliyan 7 da ta hannun wasu lauyoyi. hakanan kuma jaridar ta ce hukumar da ke kula da haraji da ke karkashin ma'aikatar shari'a ce ta aiwatar da rabon da wato wasosan kuɗin na falasinawa har ila yau ta ce tun a shekara ta 2019 ne dai waɗannan 'yan sahiyar suka buƙaci da a basu kuɗaɗen Falasɗinu. haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗabi waɗannan kuɗaɗen ne dai daga kudaden hukumar plus inu da take rike da su da sun kai dala miliyan ashirin da dubu ɗari hudu. Dukkanin kudaden da hukumar ta Falasɗinawa a ƙarƙashin Mahmud Abu Mazin take amfani da su dai sai sun biyo ne ta bankunan haramtacciyar ƙasar Isra'ila. sannan kuma sai ta cire haraji sannan ta miƙa musu shima a lokacin da ta ga dama. ƙasar afirka ta kudu ta aiki da tawagar masu bincike domin gano musabbabin mutuwar jakadanta a birnin paris a ranar talatin da ta shuɗe ne dai aka ga gawar jakadan ƙasa afirka ta kudu a ƙasar faransa nathi maseo wato mathirha da aka nuna cewa ya faɗo daga kan wani bene wani hotel na hawa 22 babban sufetin 'yan sandan ƙasar ta afirka ta kudu feni masimola ya sanar da aikewa da tawagar masu bincike na 'yan sanda su biyar da za ta haɗa ƙarfi da takwarorinsu na faransa domin gudanar da bincike akan musabbabin mutuwar jakadan a ranar litinin inda ta shuɗe ne dai matar jakadan ta sanar da cewa ya ɓace lamarin da ya buɗe ƙofar bincike da ta kai ga gano gawarsa a kasan hotel ɗin Hyatt Regency a ranar Talata. Wani jami'in 'yan sandan Faransa ya faɗa wa manema labaru cewa jakadan na Afirka ta kudu ya aikewa da mai ɗakinsa saƙo ta waya yana mai neman gafararta akan cewa zai kashe kansa. Wasu rahotanni suna nuni da cewa a lokacin rayuwarsa a can ƙasa Afirka ta kudu ya shiga cikin rikice-rikici masu yawa da suka haɗa da zarginsa da ake yi da hannu. wajen kashe ma'aikatan haƙo ma'adanai 34 a lokacin da suka wata zanga-zanga a shekara ta 2020 wato ta 2012 hakanan kuma an zarge shi da batutuwa masu alaƙa da cin hanci da rashawa saboda kusancinsa da tsohon shugaban ƙasar jacob zuma to waɗannan labarun suna zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran sojojin sudan sun tsangi rundunar nan ta rsf da kai hari a kan cibiyoyin farin hula a yau lahadi sojojin na ƙasar sudan ne suka sanar da cewa rundunar kai daukin gaggawa ta rsf ta kai hari a kan cibiyoyin farin hula a birnin al-abiyad wanda shine babbar cibiyar gundumar jihar hordofan ta arewa bayanin na sojojin ƙasar ya kara da cewa rundunar ta rsf ta kai hari da jiragen samar marasa matuƙi na ƙunar baƙin wake akan wasu sansanoni na farar hula da suka hada da asibiti da makarantu da hakan keta dokokin ƙasa da ƙasa ne sojojin sun kuma ce waɗannan har haren sun kuma yi barna akan gidajen fararen hula a cikin unguwannin gari sai dai babu rahoto akan asarar rayuka sojojin na sudan sun kuma bayyana cewa abin da ya faru ba nasara ba ce ga rundunar kai ɗaukin gaggawan asara ce ta fuskar kyawawan halaye domin cutar da 'yan ƙasa ne da ba su ji ba su gani ba a cikin watan fabrairu ne dai sojojin na sudan suka sanar da yin nasarar kawo ƙarshen killace garin abiyan da rundunar kai ɗaukin gaggawan ta yi na tsawon lokaci garin abiyad yana cikin manyan biranen ƙasar ta sudan kuma a nan ne babbar shirkutar runduna ta biyar ta sojan ƙasa na sudan ɗin tun a tsakiyar watan afrilu na shekara ta 2023 ne dai yaƙi ya barke a tsakanin rundunar ta kai ɗaukin gaggawa da sojojin gwamnatin ƙasar wanda ya zuwa yanzu ya ci rayuka da sun kai 130 kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana da akwai wani adadin mutanen ƙasar da sun kai miliyan 15 da suka yi gudun hijira a cikin gida da kuma waje ƙungiyar ƙwallon raga ta mata ta iran ta ci kofin asiya a karan farko a tarihin wato ƙungiyar ta ƙwallon raga ta mata ta iran ta sami lashe kofin zakarun asiya bayan samun galaba a kan takwarar ta ƙasar uzbekistan an fara wasan fidda gwani a tsakanin kungiyoyin kwallon raga na mata na asiya a ranar biyu ga watan na oktoba a birnin tashkent wanda ya zo ƙarshe a yau lahadi da samun galabar iran tun da fari ƙungiyar ƙwallon ragan ta iran ta samu nasarori har sau uku a jere da a ƙarshe ta kai ga samun nasara akan mai masaukin baƙi ƙasar uzbekistan mai bayar da horo ga 'yan wasan wato liduhi ta bayyana jin daɗinta matuƙa da nasarar da wato da nasarar da 'yan wasan na ƙwallon raga na iran suka samu musamman ma dai saboda ganin cewa wannan ne karan farko da aka samu nasara irin wannan to ƙarshen labarin duniyar kenan To bayan da aka gama jin labarin duna yanzu kuma sai jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da shafin bayan labaru sai shirin nan na kokon saman da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihin sannan kuma sai mu kawo muku shirin afirka a yau sannan mu karkare da muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu ai sauraro lafiya kuma da haka muke ban kwana da ku. sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan yadda mummunan matakan wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila ke ɗauka da suka tilasta wa ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa dakatar da ayyukansu a zirin gaza inda ƙungiyar agaji ta red cross ta dakatar da ayyukanta a birnin gaza kamar yadda ita ma ƙungiyar dr saudad borders ta dakatar da aikinta a Gaza saboda tsananin hare-hare da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa kan yankin. Da ni Sunusu Wunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta sanar da dakatar da ayyukanta na wucin gadi a birnin Gaza sakamakon karuwar hare-haren da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa kan birnin. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Laraba, ƙungiyar Red Cross ta ce an tilasta mata dakatar da ayyukanta na wani lokaci a birnin Gaza tare da kwashe ma'aikatanta zuwa matsugunin da aka keɓe musu saboda karuwar hare-haren kisan kiyashi kan al'umma da suke gaza ƙungiyar ta red cross ta ƙara da cewa za ta ci gaba da ƙoƙarin bayar da tallafi ga fararen hula a birnin gaza idan aka ba da dama ƙungiyar ta red cross ta tabbatar da cewa a halin yanzu tana ci gaba da gudanar da ayyukanta daga ta da ke birnin dir albala a tsakiyar gaza da kuma rafa a kudancin ƙasar. waɗanda har yanzu ake gudanar da ayyuka a cikinsu bisa ga dukkanin alamu ita ma ƙungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sultan bodas ta sanar a kwanakin baya cewa ta dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza bayan da sojojin mamayar isra'ila suka killace asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata a dakatar da ayyukan jin kai duk da ɗimbin bukatun jin kai waɗannan matakai da yana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da ƙaddamar da ƙazamin farmaki da suke kaiwa birnin gaza tun daga ranar 11 ga watan agusta a wani bangare na farmakin sojin da aka yi wa lakabi gideon behaikul wannan aiki dai ya hada da harba bindigogi har-hare ta sama da jiragen saman yaƙi da kuma ruguza gidaje da ababen fashewa tare da kutsawa cikin yankunan falasinawa domin fatattakan mutane saboda ficewa zuwa gudun hijira a ranar laraba ne sojojin mamayar isra'ila suka sanar da rufe hanyar rashid hostel hanya ta ƙarshe da ta rage ga mazauna gaza don yin tafiya tsakanin arewa da tsakiya da kuma kudu ministan tsaron gwamnatin haramtacce kasar isra'ila israel kenz ya yi wa falasinawa da suka dage kan ci gaba da zama a birnin gaza gargadi yana mai cewa duk wanda ya rage a birnin na gaza za a ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko kuma mai goyon bayan ta'addanci ta hanyar rufe titin rashid sojojin mamayar isra'ila sun sanya wa birnin gaza cikakken shinge tare da hana duk wani kayan agaji isa ga wuraren kiwon lafiya ko falisinawa a wani bangare na kokarin da sojojin mamayar isra'ila suka yi na ganin falisinawa sun fice daga birnin tare da goyon bayan amurka gwamnatin mamayar isra'ila tana gudanar da kisan kare dangi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda mutane 66,148 suka yi shahada wasu 168,716 kuma suka jikata yawancinsu yara da mata tare da haddasa bullar masifar yunwa da ta kashe falasinawa 400 455 ciki har da kananan yara 151 a cewar sabuwar ƙididdiga daga ma'aikatar lafiya ta zirin gaza a sanarwar da kungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sultan bodas ta fitar ta bayyana cewa alatilas ta dakatar da aikinta a gaza saboda tsananin har-haren wuce gona da iri kan mai uwa da wabi da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa a yankin ƙungiyar likitocin da ba ta da iyaka ta sanar da dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza saboda tsanantar hare-hare da sojojin mamayar isra'ila ke yi wanda ya sa ci gaba da aikinta ya kasance ba zai yiwu ba a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a ranar juma'a ta ce sojojin mamayar isra'ila sun kewaye asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata dakatar da ayyukan jin kai duk da irin ɗimbin buƙatun ayyukan jin kai ƙungiyar ta tabbatar da cewa har-haren da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa na yin barazana kai tsaye ga ƙungiyoyin likitocinta kuma hakan ya sa ta dakatar da ayyukanta bayan da yanayin tsaro ya taɓarɓare zuwa matakin da ba za a amince da shi ba sanarwar ta ambato coordinator kungiyar a gaza jacob giranga yana cewa mutanen da suka fi fama da rauni ciki har da jarirai waɗanda suka ji raunuka da marasa lafiya yanzu ba su samun kulawar lafiya wannan mataki dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da kai ga gagarumin farmakin da suke kaiwa birnin na gaza tun daga ranar 11 ga watan agusta a wani mataki na farmakin da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa mai lakabin gideon 2 wannan aiki dai ya hada da harba manyan bindigogi kai har-hare da jiragen saman yaƙi ta sama da kuma ruguza gidaje da ababen more rayuwa da ababen fashewa baya ga kutsawa cikin yankunan falasinawa domin tilasta musu gudun hijira tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ke aiwatar da kisan kare dangi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda ta yi sanadin shahadar falasinawa 65,549 da kuma raunata wasu 167,518 yawancinsu yara da mata baya ga sanadiyar bacewar wasu fiye da dubu goma a ƙarƙashin baraguzan gine-gine tare da haddasa masifar yunwa da ta kashe falasinawa 455 ciki har da yara 151 Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyar ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira gamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam kumeni ya fara gudun hijira a kasar iraki bayan share tsawon watanni goma sha ɗaya yana gudun hijira a kasar turkiya kafin wannan lokacin da gwamnatin kasar iran ta lokacin ta tattauna a asirce tare da mahukunta na gwamnatin kasar iraki akan su karbi margayi imam khomeini wanda gwamnatin turkiyya ta bayyana cewa ba za ta ci gaba da amincewa ci gaba da zama a kasar ta ba bisa sharaɗin cewa gwamnatin iraki ta hana shi yin magana ta siyasa akan gwamnatin sarki sha mahukuntan kasar iraki dai sun amince kuma margayi imam khomeini ya fi kasar turkiya ya koma iraki inda al'ummar kasar suka tarbe shi hannu biyu kamar yadda kuma ya samu karbuwa a tsakanin manyan malaman addini na iraki da shugabanni na makarantun hausa da cibiyoyi daban-daban na ilimi a kasar imam khomeini ya ci gaba da gudun hijira a kasar iraki yana jagorantar gwagwarmayar magoya bayansa a cikin iran daga can kasar iraki yake ci gaba da bayar da umarni da kuma tsara abubuwan da ya kamata a yi daidai da tsarin gwagwarmayarsa sannan kuma kimanin shekaru goma sha uku da ya share a cikin kasar iraki yana gudun hijira kafin Iraki ta tilasta masa barin kasar a shekara ta 1977 masu saurare ko san cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau biyar ga watan oktoban shekara ta 2000 aka cire dan milosevic tsohon shugaban tarayyar yugoslavia kuma babban kuma laba'isin yakin basasa a yankin balkan an cire shi daga mulki ne bayan watanni ana zanga-zanga a cikin gida da kuma takunkumai na kasa da kasa da aka gaba masa ya kasance shugaban kasar sabiya daga shekara ta 1990 zuwa 1997 sannan kuma shine shugaban tsohuwar yugoslavia a lokacin yakin bosnia milicevic ya ba da cikakken goyon baya ga sabiyawan bosnia a yakin da suka yi akan musulmi sannan kuma ya ta gagarumin marawa a cikin mummunan kisan gilla da aka yi wa musulmi a kasar bosnia bayan yakin kosovo milicevic ya yi kokari da dubaru daban-daban domin dakile ayyukan abokan hamayyarsa a yunkurinsu na neman hambara da gwamnatinsa sai dai a ƙarshe bayan da milicevic ya sha kaye a zaben shugaban ƙasa al'ummar ƙasar sabiya sun tayar da ƙayar baya tare da goyon bayan gwamnatocin ƙasashen turai da wasu ƙasashe na duniya domin tilasta masa amincewa da sakamakon zaben tare da sauka daga kan mulki ba tare da wani sharaɗi ba bayan faduwarsa tsohon ɗan mulkin kama karyan na yugoslavia ya yi ƙoƙari ya guje wa shari'a da ƙasa da ƙasa da kuma shari'a a kotun laifukan yaƙi na tsohuwar yugoslavia ta hanyar dogara da masu biyayya a gare shi a cikin 'yan sanda na sirri na ƙasar sabiya amma bayan watanni tara da hamɓarar da gwamnatin milicevic waɗanda suka karɓi mulki da gare shi sun mika shi ga kotun hukunta laifukan yaƙi ta yugoslavia daga nan kuma aka mika shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da take birnin hague na ƙasar holland sannan kuma sun yi hakan ne domin neman a rage takunkumin da aka wa yugoslavia sannan kuma su samu taimako na kuɗaɗe daga gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya Milicevic dai shi ne shugaba wanda ya aikata laifukan yaki da farko wanda aka gurfanar da shi a gaban wata kotu ta ƙasa da ƙasa sai da kuma tafiyar hawainiya da aka yi ta yi a shari'ar tasa kan zargin da ake masa da aikata laifukan yaki. hakan ya sa an samu jinkiri mai tsawon gaske kafin yanke hukunci akan tsohon dan mulkin kama karyan na yugoslavia slobodan milicevic ya mutu bayan shekaru biyar a gidan kaso a birnin hague masu ko kun san cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau da ga watan oktoba na shekara ta 1947 aka kafa cibiyar kwaminisanci mafi girma ta kasa da kasa a wani yunkuri na tarayyar soviet ɗaya daga cikin aikan da joseph stalin shugaban jam'iyyar gurguzu na tarayyar soviet ya yi a matsayin mayar martani ga kafar ƙungiyar tsaro ta nato shine kafa wata ƙungiyar gurguzu ta ƙasa da kasa mai suna common form da kuma kafa gwamnatin gurguzu a kan dukkanin kasashen mambobi na kungiyar da suke karkashin mulkin sa a gabashin nahiyar turai da haka ne a ranar birga watan oktoban shekara ta 1947 kwamitin sadarwa na duniya na jam'iyyun kwaminisanci na turai da nufin tabbatar da haɗin kai a tsakanin jam'iyyun gurguzu na turai aka zaɓi hedikwatar ta ta siyasa a belgrade babban birnin yugoslavia a wancan lokaci ƙungiyar common form ta rushe a cikin watan afrilun shekara ta 1956 bayan mutuwar stalin masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan katangar wariya wacce haramtaccen ƙasar isra'ila ta gina a tsakanin yankunan da 'yan sahiyoniya suke ciki da kuma inda 'yan ƙasa na asali falasɗinawa cike ciki da kuma matakan gina wannan haramtacciyar katanga wacce ba ta bisa doka kamar yadda kotun duniya ta bayyana ta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. katangar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gina a tsakanin inda 'yan sahiyoniya suke ana kiranta da sunan katangar nuna wariya ta samo wannan sunan ne saboda manufarta ita ce killace falasinawa da shigar da su cikin wani yanki nesa da yahudawa irin wannan yanayin kuwa ba shi da bambanci da yadda tsarin wariyar launin fata na afirka ta kudu ya raba hatta hanyoyi na tafiya a kan titi tsakanin turawa fararen fata da su ne baƙin haure 'yan mamaya da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin ƙasa kuma wannan katangar ta zama maras halacci ne bisa dogaro da hukuncin da kotun duniya ta yanke a ranar tara ga watan yuli na shekara ta 2004 cewa wannan katangar haramtacciya ce tare kuma da yin kira ga haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da ta dakatar da ci gaba da gina wannan katanga sai dai da yake haramtaccen ƙasar isra'ila 'yan lelacin a idan amurka da kuma ƙasashen turai tana sa ƙafa ta take duk wata doka ta ƙasa da ƙasa saboda haka ta ci gaba da gina wannan katanga ita haramtacce ƙasar isra'ila ta ce wai tana gina wannan katangar ne domin hana abin da take kira da ta'addanci ita kuwa hukumar falasinawa mai cin wato kwarekwarar 'yanci ta ba wannan katangar sunan cewa ta kwace ƙarin ƙasar falasɗinu ce da shigar da ita a ƙarƙashin inda hatta a ƙarƙashin yarjejeniyar oslo aka ce ta falasɗinawa ce ba ta yahudawa to tsohon firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda a baya shahara da zubar da jini wanda kuma ake kira da mahauci a kan falasɗinawa wato ariel sharon ne ya fara gina wannan katanga ɗin rana 23 ga watan yuni na shekara ta 2002 a kan layin da ake kira na tsagaita wutar yakin shekara ta 1949 a yammacin kogin jordan an ɗauki matakai daban-daban na gina wannan katanga na farko shine wanda aka gina tsakanin yankin jenin da tulkaram da kuma garin kalkaliya tsawon katangar ya kai kilomita 150 zuwa 167 na biyu wanda yake tsakanin sansanonin 'yan shara zauna da ke bethlehem ya kuma nausa yonifi gundumar alkhalin na uku shine wanda ya tashi daga kan iyakar jordan ya killace yammakin kogin jordan tsawonsa ya kai kilomita 40 manufarsa shine shata tsakanin falasinawa da ke yammacin kogin jordan da kuma ita kanta ƙasar jordan ɗin da hana wata zirga-zirga ko kai kawo balle zamanto mutanen jordan da falasinawa suna tafiyar da al'amuran yau da kullum ta hanya guda wannan ita ce katangar siminti da kankare da 'yan sahayoniya suka gina domin su killace al'ummar falasɗinu da sa su a cikin keji to a shekara ta 2005 kuwa ariel sharon ya faɗaɗa girman wannan katangar ya mayar da ita ta zama tamkar wani yanki ne na soja wanda kuma ya yi kama da layin nan da aka shata tsakanin faransa da jamus domin tsaro tun daga wancan lokacin yankin gaza ya zama wani babban akurki ko kuma wani babban keji da aka killace bil'adama a cikin yankin da yake a ƙarƙashin mamaya ta hanyar na'urorin zamani ba ta kai tsaye ba wato baya ga wancan gine-gine da aka yi da kankare da siminti aka killace falasinawa an kuma killace su da wasu hanyoyin na na'urorin zamani to saƙon da haramtacce ƙasar isra'ila take son aikawa shine cewa inawa mutane ne masu hatsari don haka dole ne a killace su a cikin wani keji na zahiri wanda shine wannan katanga ɗin da ake ginawa a sassa daban-daban sannan kuma da na'urori na zamani. a tsawon rabin ƙarnin da ya shuɗe haramtacciyar ƙasar yahudawa tana gina katangu ba wai saboda wani mataki na soja kaɗai ba ya zama wani ginshiƙi ne na siyasa da kasuwanci a cikin harkokin tsaro hatta yanzu da yakin gaza yake ci gaba haramtaccen kasar isra'ila ta sake shata wani waje a cikin gaza din inda ta kira shi na tsaro take kuma rushe duk wani abu mai amfani na falasinawa da kora su nesa da wajen domin ta sake gina wata katangar. to hatta lokacin da aka yi rajejeniyar oslo a tsakanin 'yan sahiyoniya da falasinawa ba a daina gina wannan katangar ba ta ci gaba a shekara ta 1994 firaministan 'yan sahiyoniya na wancan lokacin wato ishaq rabin ya maye gurbin katangar siminti da wasu matakai na daban daga cikin irin waɗannan matakan da akwai shingen waya mai tsawo wanda kuma yake haɗe da wutar lantarki a tsakani kuwa an yi ƙofofin shiga da kai da komowar falas inawa da kafin a basu su wuce sai an ɓata masu lokaci wani lokaci ma bayan sa'o'i masu yawa a mayar da su a hana su wucewa da akwai kuwa garuruwa da dama da aka tsaga su gida biyu mutanen wannan garin sun zama wato a cikin bangarori biyu na waɗannan katangun kuma akwai ma iyalai da su ma an datsa su an raba su gida biyu haka kuma gidajen 'yan uwa da dama da akwai ramuka kuma da aka haƙa a kan hanyoyi wanda zurfin waɗannan ramukan ya kai mita hudu da manufar yin hakan shine hana wucewar motoci da kuma masu tafiya a kafa daga cikin sabon salon da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito da shi shine na amfani da na'urorin zamani wajen ci gaba da killace yankin gaza da mutanensa duk da cewa waɗannan katangun na siminti da ta gina su suna nan a ko'ina gaza da kuma cikin yammacin kogin jordan amma kuma ta samar da wasu hanyoyin na sa ido da leƙen asiri a cikin mutanen gaza da ɗora kamarori da suke ganin kai da komowarsu a yaushe a matakin wato kasuwar duniya kuwa waɗannan na'urar da isra'ila take amfani da su a kan mutanen gaza da falasɗinu baki ɗaya an ɗauke su a matsayin wata fasaha da aka yi gwajinta a kan mutane kuma wacce za a iya fitar da ita waje domin a sayar da ita kamfanonin isra'ila irin su magan zuwa na ayyukan leƙen asiri na na'urori masu ƙwaƙwalwa duk sun zama waɗanda ake tallatawa a kasuwannin duniya to amma daga ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 labari ya canza domin kuwa duk waɗannan katangun na siminti da kankare da kuma manhajoji na na'ura mai kwakwalwa da isra'ilan take bayyana su a matsayin waɗanda ba za a iya kutsawa cikinsu ba sun rushe sun kuma faɗi ƙasawar was a lokacin farmakin falasɗinawa na wato guguwar al'aksa dukkanin kamarorin leƙen asiri sun zama makafi na'urorin leƙen asiri sun mutu sun daina aiki sansanonin soja da ke kan iyakoki duk sun tarwatse abin da ya faru ba wai kawai ya rusa tsare-tsaren tsaro na isra'ila ba ne kaɗai ya ma rusa salon ƙere-ƙeren da take yi a wannan ɓangaren na tsaro wanda take tallata wa duniya to idan falasɗinawa a lokacin farmakin a ƙasa sun iya rusa dukkanin waɗannan shirye-shiryen na tsaro wanda ake gani da waɗanda ba iya gani da ido ina ake da tabbacin cewa za su samu kasuwa a duniya abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 yana tabbatar da cewa nuna ƙarfin tuwo da amfani da kowane irin makami da kuma na'urorin zamani na leƙen asiri ba za su iya cin ƙarfin duk wata al'umma a duniyan nan da ake zalunta ba bisa sharɗin cewa wannan al'ummar ta yi azamar kwatar 'yancinta. To ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda shirmina da takaitaccen lokaci. da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku ba shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka aka da su nake muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku a wannan laraba ce Najeriya ta cika shekaru 65 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka. inda aka saba nazari dangane da cigaban da kasar ta samu ko kuma aka san hakan to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio ta haram musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin jara tare nigeria hakikan yau shekara biyar da samun 'yancin kan najeriya to alhamdulillah hakikan ci gaba gaskiya muna addu'a na gaba dai Allah wani sa ya fi na baya kwanciya hankali da zaman lafiya da lumana kuma ci gaba muna ƙara Allah godiya mu ci gaba da godiya ubangiji kuma mu ci gaba da wa shugabannin mu addu'a Yin wana shi haka ya kamata zaman duniya wannan shi shugabanka ya kasance ka mai yayya sai ma Allah ya muku biyayya kuma mu ci gaba da addu'a Allah ka zauna da mu lafiya da abinda lafiya za ta ci abin da Allah ya so na kore kar a yi wanda yake so kuma a dage a yi ta asagfari eh, da hilala ina muku fatan alkhairi rediyo ta harin musulunci sunana shugaba iliya mai karfi da shayi garkin daura ta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran. Mai magana Alhaji Alhassan Sayyad wanda an kai sanda Alhassan Tayar daga nan garin filin jihar Tilibe a Jamhuriyar Nijar. Lalle Nijeriya ta cika shekara 65 da samun incin kai to muna ma 'yan kasa barka gaba daya. Ci gaba kuma abinda aka ce ma ci gaba shine ɗan kasa talaka ya gani a kasa ya samu hanya ta kwarai ruwan sha na kwarai abinci na kwarai tsaro na kwarai ko gadaji kwana kama ka ka kwanta ka kwana ka tashi ka isa inda zaka isa lahiya shine aka ce ma ci gaba amma wanga ci gaba to bai da bambanci da na mai hakan rijiya shugabanni su kwashe arzikin kasa su kai kasashen waje su aje mun ya waje duniya kasashe na suka ci gaba dan kasa ya gani a kasa ya gani a kasa ya shaida to wannan shi a ci gaba amma a haka sai da Allah ya kawo mana sauyi mu ci gaba da addu'a Allah ya iya mana Assalamu alaikum BOH Hausa. Ah, mai magana Alhaji Usman daga Wuda da Soboro Haga mai Kaduna Najeriya. To alhamdulillah ina ma ƙasa ta fatan alkhairi. Hakika wasu bangaren an ci gaba wasu bangaren kuma an samu koma baya musamman bangaren samar da wutar lantarki da daukan matasa aiki ga matasa nan da yawa sun yi gama karatun ba aikin yi to ya kamata gwamnati ta ƙara faɗaɗa guraren aikin yi ta samar da matasa aikin yi ta ƙara taimaka ma talakawan ƙasarmu Najeriya. da fatan allah ya ba mu shugabanni masu kishi mu masu adalci allah ya kara ma najeriya zaman lafiya da duniya gaba daya magana hali usman daga baka donon najeriya ina gaida kowa da kowa jama'a wannan gida Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa biya wasa bai muku magana Aliyu ya hadi a nan garin Nasarawa kwamin din Galma wakilin masu giya da saurayi na rashin jihar Tawa. Ina farko sai mace mai ma Allah subhanahu wataala godiya eh da Allah subhanahu ala kamu shekara 65 da samun yancin kan Najeriya wannan abin farin ciki na abin jin daɗi na amma kuma ya reshe daban abin bakin ciki wani waje ko abin kuka wani waje ko abin tausayi wani waje ko sai a ce abin jin daɗi ne eh abin jin daɗi babba da Allah subhanahu ta'ala ya sa Lazeriya tana Lazeriya ita kadai ba tare da aka ce ga wani yanki ga wani yanki ba ta zama Najeriya wan ta zama Najeriya guda wannan shine ajin daɗi. Eh, na na biyu kuma da ya kasance kuma yancin kanta samu da kanta tana sarrafa mata kanta kuɗi da komi da komi wannan shine a yanci babba yanci wani bakin ciki da damuwa shugabannin da sun gabata da za su dawo su diwa lazeriya tabbas da za su kuka irin yadda sun kabe Najeriya take cikin hali abin kuka da bakin ciki a ce an mayar da ɗan adam yadda ka san dabba a ɗaure shi sai an ba da kuɗin fansa abin kuka abin tausayi mata da juna biyu suna barin gidaje gidajensu suna barin gonakinsu mutum na kallon gona te mutum na kallon gida ne mutum na kallo ɗaya ne ko ɗiya ya rabu da ita wannan abin masiha ne ƙarshe kuma sai mu da addu'a ubangiji Allah mai tausayi ya tausaya mana Allah mai tausayi ka tausaya mana Allah abin da mu yawa ka daidaita mu da wanga al'amari ka mana ƙarshen wannan zalunci ka sa masu wannan aiki Allah sa su gane Allah sa su gane cewa sa su kama ƴan uwansa su kama wannan aiki na Nigeria uwa ɗai uba ɗai assalamu alaikum warahmatullahi sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran suna na magana samuna suke dan mutan limanci birnin jamhuriyar nijar dangance da cikon shekara 25 eh, a wannan rana ta laraba a kawuwar cigaban eh, samun yanci daga mulkin mallaka ga 'yan uwanmu na najeriya to wani cigaba aka samu to alhamdulillahi a nan za mu yi Allah godiya eh, mu tabbatar mu 'yan uwa an samu cigaba abinda ke kuskuren al'umma Eh, kuka da rashin gode mu Allah dukka shi kawo mu ci gaba ta tahiya amma an samu ci gaba ta kowane fannoni da dama abin da ke gare mu Allah ta wa in shakartul azina kum kenan in ka gode mu Allah za ka samu rahama Allah to godiya muka rasa duk wanda zo mu ce bai iya ba shi kai mu cikin wannan halin kakanuka yan uwana a yau yawwa an samu ci gaba kwarai abinda nake so a nan a madadin wannan rana ta laraba kuma cikin shekarar 65 a samu mulkin kai a dawo gaba daya mu ta bar salata annabi kuma mu girmama magabatan nan sannan mu ci musu addu'a to za ga ci gaban ya hito ga kili yanzu akwai shi boye ne Allah ya saboda kukan mu yayi yawa rishin gode mu Allah mu yayi yawa sannan kuma eh, zagin magabatan yayi yawa sannan kuma rishin sanin darajar juna yayi yawa to amma daidai da muke so mu gani abin ya bayyana to kowa ya gyara halayen shi amma an samu ci gaba illa iyaka dai fatan mu Allah samu gyara halayen mu ya musu kuma na gari masu albarka to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran inda a yau muke jin ta bakin ku game da irin nasarori ko kuma akasin hakan da Najeriya ta samu a yayin cika ta sittin da biyar da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka malami na gaba sai ka sha mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radio muna muku fatan alkhairi kuna magana da halilu musa daga maradin addan sokko a jamhuriyar nijar wato ci gaban najeriya in ka ɗauko wancan lokaci daga kawo yanzu in ka ɗauki najeriya ita aza a ni ita karan kanta ka auna ta gaskiya babu ci gaba amma in ka kwatanta ta da kasashen afirka in ka ɗauki ɗaukacin kasashen afirka ka kwatanta ta in ka cire ghana cote d'ivoire senegal morocco algeria masar kenya afirka ta kudu in ka cire wa'annan kasashen sauran kasashen na afirka gabaki baki ɗayansu in ka kwatanta su da kasashen afirka aikin da gwamnan najeriya ya gwamnati wa'annan kasashen wa'anda ban sunayen sunayensu ba ka cokan ba sai shi in ka cire amman jihar katsina da jigawa da sokoto sauran jihohin gaba daya gwamnatocinsu aikin da suke shugabannin ƙasa ba su najeriya in ka kwatanta ta da afirka tana da cigaba ko ba gaskiya ba amma in ka auna ta ita karan kanta da kanta a cigaban ta ba ta da cigaba kuma ba ta da komai sakayya ce sakayya ce irin yin kake haka za a saka maka da halayenka sakayya ce gare ka in ka dubi kasashen afirka da baki ɗayansu galibi ma sakayya ce gare su na rashin cigabansu musuluncin da suke ba wani musulunci ba gaskiya da gaskiya shugabannin afirka waye ne mahaifin qur'ani mutum shugaba ne ya tara 'yan daudu ya tara mawaka ya tara 'yan bori da ke nasu su kuma ya shiru ciki to Allah ya taimake ka tsoron kai to don haka in ba mu canza ba in za a canza shugabanni ɗari inda ake nan ake gidan jiya ne mun gudu shugabar kula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio bot hausa radiyon shahoriyar musulunci da ke iran da harko suna na malam kabiru da ke maraki an gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi shi dai yanzu ba mu da ke nan nijar ba ko ɗan najeriya in aka ce ci gaba fi lallahi. ni abin da na ɗauka yanzu ci gaban najeriya masu iko kaɗai, masu iko ko kansila ne kai ko kansila ne kai to ka ga ci gaba tunda kai za ka samu kuɗi balantana ɗan majalisa balantana minista balantana shugaban ƙasa balantana sarakuna balantana ma'aikatan gwamnati ni abin da nake gani amma fi sabilillahi kuɗi da yanda yanayin wuta yake ku diba yadda yanayin hanyoyi yake yadda likitoci yadda makarantu jami'o'i ga sunan suna ta suna ta ne suna ta yajin aiki saboda ba a ba su haƙƙinsu to wannan ina ci gaba yake ba ilimi mai kyau ba likita ba hanya ba tsaro fi sabilillahi yanzu wanga shine ci gaba ko dan Najeriya ya ga yi wagga fi sabilillahi ina fata Allah tabaraka wa ta'ala ya dai kawo saukin lamari na gode magana malam Kabiru daga nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar malam Abba Bamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi assalamu alaikum assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman Maidala Busheri nan gabasawa jihar da Magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar eh, albarkacin wannan rana ta samun incin kan tarayyar Najeriya muke taya wannan al'umma da farin ciki da nuna musu cewar kasar eh, najeriya lalle kam za a ce ya kamata su yi biki na samun incin kai ga turawan mulkin mallaka na kasar birtaniya a yau shekaru 65 duba da sauran kasashe musamman mu makwabtansu da ma wasu sauran kasashe da kasar faransa ta rena da ma kasashen da turai ta rena idan birtaniya ta tahi ta tahi ne gaba ɗaya ba sauran kaman su faransa da sauransu wanda he yanzu muke gani wasu turawa eh, wasu shugabanninmu na gari suke wa eh, raba mu da wa'annan turawa da suke. suka zai mana karyan kafa eh la'akari na farko da za a yi za a cewa najeriya ta samu ci gaban da kamfaninnika na gida da na waje a kusa a cikin kasar kuma akwai manya-manyan masana a cikin kasar wanda suke kasar da ma kasashen waje abu na biyu da za a cewa ya kamata eh su gabanin su duba da najeriya ta zama babban kasa a yammacin afirka eh wannan bangare na matsalar tsaro ya kamata najeriya ce ta magance shi duba da arewacin kasar tare najeriya a yanzu mutane da dama ba sa iya kwana a cikin gidajensu kuma mutane da dama sun zama marayu kuma mutane da dama sun koma 'yan gudun hijira wannan wani abu ne wanda za a cewa e, ana bikin duniya akan na lahira kamata al'ummar najeriya ko shugabanni su yi waiwaye a dan tafiya a kawo tsari na kawo zaman lafiya a ƙasar tarayyar najeriya in aka yi la'akari da girmanta da kuma ita ce babbar ƙasa a yammacin afirka ta yamma na gode da ƙarshe nake cewa suna na usman mai dala goshiri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta tashi lafiya mai jamhuriyar musulunci ta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na rediyo jamhuriyar musulunci barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan kowa na lafiya eh, mai magana malam bashir babbar tasha layin difa da magaram maji kuma mai ba da shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka da jihar da magaram eh hakika wannan laraba ne daya ga watan oktoba najeriya ta cika shekara 65 da samun inci a hannun mulkin mallaka na Turawa. to amma kashe mu ce ci gaban ya zama ci gaban mai jiya duba da halin da 'yan ƙasar suke ciki a yanzu na kangin eh, talauci da rayuwa da fatara da kuma eh, ta'addanci da wannan rashin tsaron nan shine babban kalubale eh, mu dai a ganin mu gaskiya babu wani ci gaba a wannan karin da aka samu muna fata nan gaba dai za a samu kuma da fatan su shugabannin kasar za su mai da hankali akan abin da ke damun kasar kamar bangaren yalwata musu arziki da tsaro da yaƙi da wannan 'yan ta'adda 'yan bindiga da suke damun al'umma a cikin kasar Eh, da fatan gwamnatin kasar ko dukkanin wani masu faɗa a ji za su yi duk mai wa su yi kokari a magance wannan matsalar da take damun kasar muna fata Allah tabbatar da alheri Allah ciyar da kasar mu gaba daya ya ciyar da duniya gaba daya kuma ya ba mu zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana malam bashir babban tasha layin difa da magarab assalamu alaikum sashin hausa shan jamhuriyar musulunci ta iran mai magana sagir isaka wanda kira baban salmai a damagaram jamhuriyar nijar eh wannan sa rana ta samun yancin najeriya hakika babban horin ciki ne sai mu taya su murna da zagayowar wannan samun yancin nasu kuma muna fatan Allah ubangiji ya kawo alheri a cikin shi kuma idan aka yi magana ci gaba shi kanshi samun yancin babban ci gaba ne tunda ba za a ce ba ana karkashin mulkin mallaka a halin yanzu sai dai kuma abin da za a kira ci ba nisan ce gaba daya najeriya aka dauki mai mulla gaba daya daga samun yancin kai zuwa yanzu ni ina ganin kawai najeriya baya baya ne take ci ba gaba ba domin kuma bai yiwuwa a ce kasa kullun talaka wahalar gobe ta hita ta jibi ta hita gobe kullun talaka kara yake komi kara tabarbare yake kuma a kazancin ci gaba domin duk wasu rahotanni da suke zawa daga najeriya yana nuna hasalin hatta da siyasa siyasa 'yan siyasa sun zama wasu irin mutane wanda da kansa suke ba ta talaka ba domin kuma talakan kaka sun wayo gurin shi kawai don su yi yadda za su yi a ce a zaɓe su ne amma ta fannin ta hiyar da rayuwar talaka ina gani a Najeriya ɗaukakin rahotanni da nake la'akari da su ina ganin kawai ban na iya kira wannan abubuwan ci gaba assalamu alaikum mai magana a sagiri saka wanda kira ba kasar mai a damar jamhuriyar Nijar a wata shi lafiya. To masu sauraro da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka agarsu da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.